السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كان وأنا أريد أن أجلسر الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadar da muka yi inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana inda muka fara wannan yini da ayyukan alkhairi Allah ya sa mu shi da ayyukan alkhairi Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa aljanna ta zama komar yan uwa wato alhamdulillah ga lokacin sallah yana gabatowa ma'ana na nufin sallar idi ta karamar sallah da ake cewa wadda ke dalilin gama azumi yanwa masu albarka wannan ibada an shar'anta ta don cikar godiya ga Allah subhanahu ta'ala. da aka rana ce wadda take mai kima mai daraja a wajen musulmi Allah subhanahu ta'ala a wannan mako zai mana alfarma da abubuwa guda uku na idi guda biyu na mako-mako kun ga ga wannan juma'a ta zo to kafin juma'a mai zagayowa a samun abin nan guda biyu to kuma ga sallar idi za a yi yan uwa wannan dama ce da allah subhanahu wa ta'ala ikan bayar ga mutum a cikin rayuwarsa a irin wannan gaba ɗin ya suke irin waɗannan abubuwa wato da za ka yi idi kamar ranar alhamis ko ranar laraba ko ranar talata ko litinin to da wahala ka sami irin wannan garaba amma wannan juma'a ka yi eh, idin mako asabar lahadi in an yi sa'a sai ya zama cewa sake yin idi kuma rana ta sake zagayowa ta juma'a ta sake yin idi to irin wannan za ka samu da yawa idan ba abin nan ba ka samun irin wannan stress to yan wa mu godiya ga Allah bisa wannan baiwa da ni'ima da imana ta hanyar yi masa da'a yan uwa akwai abubuwa na takaice da muna ganin su suna faruwa a tare da mu a cikin al'ummar mu da an ce an gai wata za ka ga an fara mukhalafa wato sabawa shari'a ko waɗanda za su hana mutane bacci za a kwana ana kaɗe-kaɗe ko irin masu buga knockout na san wasu jihohi saboda lalacewar al'amuran sai da aka yi doka ma a kan irin wannan knockout da ake buga. misali a jihar kano sai da aka yi doka jihar katsina sai da aka yi doka saboda abin babu kyau za a kwana ana rali, ana kaɗe-kaɗe ana buga wannan knockout ana mutane bai. kuma ɓata gari ma sukan yi amfani da wannan dama wajen farwa mutane a dukiyoyinsu da rayukansu ta yan uwa masu albarka gyara ina fara ne daga gida to mu yi ƙoƙari cewa waɗannan da suke fitowa daga gidajenmu muna saita tunaninsu zuwa ga abin da yake shine daidai akwai waɗanda suka yi ɗabi'antuwa da ɗabi'ar shaye-shaye in aka ce an ga wata su kwana suna shaye-shaye wasu suna shaye-shaye abin da ya shafa yaƙi kamar taba kamar wuyi kamar ermo da sauransu waɗansu suna shaye-shayen kayan maye da suka fice waɗanda? ƙwayoyi da wasu magunguna da ake sha saboda maye duk dokar da ake sai ka rasa ina suke samu kuma suna samu suna sha za ka ga ɗan tambaye ne kana ganin su akan hanya kai ga budo sallah ba su sun kwana suna wani don suna tambaye yan masu albarka mu ringa ɗaukar matakai irin waɗanda tun daga ƙasa saboda a samu gyara za mu zo mu fita idi muna ganin inda yaran mu suke fita wajen idi mahaifi zai yi shiga shi wadda shari'a ta yadda a ya tafi wajen idi mahaifiya za ta yi shiga ta yi irin wadda shari'a ta yadda ta tafi ta tafi idi amma ƴaƴaye kuma ba su kwaye shigar da ta saba shari'a mazan su da mata ga shi na ana yan wa masu albarka ni amfani da waɗannan dama farko mai ta yin addu'o'i Allah ya inganta ɗabi'un mutanen to sannan kuma a ringa tsawatarwa ana yin faɗa. ranekun sallah raneku ne na ci da sha da sadar da zumunci wannan abin da za a yi a yi ƙoƙari a ga cewa an yi shi a cikin yanayi wanda yake mai kyau ana bani wani report cewa bara a ranar sallah a nan makota wai an yi kashe-kashe wannan abin ta kai ne kwarai da gaske ba daɗi ba shi da kyau to mu koma inda muka abin nan mai kokari mu gyara yan wa masu albarka watan ramadan na bara in ya zo maka na bana ina ya kamata ne ya zama sikeli da kake aunawa tsakanin na bara da na bana ne ne ya fi nauyi idan ramadan ya wuce ya kamata ne ka auna ragowar rayuwarka tsakanin ba ramadan na bara da na ba ayyukan da yake tsakanin na ba ramadan ba da wannan da za ka yi zuwa na baɗi menene nauyinsu za ka gane irin yadda Allah subhanahu wataala yake karbarka kuma masu albarka malamai suka ce na daga alamar ramadan din mutum ya karbu bayan wucewar ramadan ci gaba da ayyukan alheri ci gaba da ayyukan kirki amma kuna ga waɗansu ramadan ina wucewa sun ajiye ayyukan alheri da na kirki sun kama da lalata to wannan kaga ina nuna an yi su back to the an mayar musu da abin da suka yi Allah bai karba ba muna roƙon Allah kar isa ma cikin irin waɗannan jiya na yi magana ka ba zai shafi sittu shawwar yan uwa mu dage ni niyya mai azama azumi ne da manzo Allah sallallahu ya kwadaitar da mutane akan yin sa cewa wanda ya azumci Ramadan kuma ya azumci sittu shawwar yana da ladan azumin shekara guda ma'ana ka annama sama dahar kamar shekararsa guda ya azumce ta in kana yin wannan kuma kenan gaba ɗaya rayuwarka kai ka rayu kana azumi tare da azumi 36 kawai kai amma Allah zai baka wannan falala ka da yan uwa mai azama mai niyya kuma yaran mu duk mu sa su su ringa yi abin da ka koyarwa da yaro ya koya ike yi to insha Allah bayan ka zai ci gaba da yi kuma alkhairin zai ringa isar maka to ko dan irin wannan mu ringa kokari muna yi dan uwa masu albarka ranar juma'a ce kar mu manta da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam karanta suratul kahfi yin wanka daga gida da shafa turare da kuma tafiya masallacin eh, eh, juma'a da wuri a je a saurari khutba bayan mutum ya sallaci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa isallata in an fara khutba ya zauna ya saurara inda liman yake yi in aka gama yi sallar juma'a za a gafarta masa zunuban da suke tsakaninsa da juma'ar da ta gabata yan uwa an shar'anta mana abubuwa da yawa da muke samun kankarar zunubai to kuma daga ƙarshe a madadina da alaramma yau ne muke yin bankwana da ku insha Allah yau kusan kwana 22 muna tare da ku a wannan gari nan masallaci kuma kusan kwana 21 muna shigowa mai sallah mu fita muna haɗuwa a waɗansu abubuwa daban-daban to muna roƙon Allah subhanahu wataala haduwar mu Allah ya sa albarka a cikinta haka nan rabuwar ta mu Allah ya sa albarka a cikinta duk abin da ya farko dama yakan yi ƙarshe yan uwa waɗannan abubuwan darussa ne don mu san cewa wannan duniyar ma za mu tafi mu batta ko ita ta tafi daban mu amma dai mu ne za mu tafi mu banta. yan uwa mu dinga ɗaukar izina daga irin waɗannan abubuwan bara su da ka kazaure su ana rama dan warai da su kuke tare da su ana gashi bana ba ku tare da su to mu ba mu sani ba to da mu da su da Allah ya mana mai kyau tun daga muna raye waɗansu sun mutu ba dan wanda ya mutun Allah bai masa mai kyau ba a sai ya masa fatan Allah ya samu mutu ta alheri gare shi sai dai da an bar shi ya samu alkhairin da muka samu to da ya fi masa dan ƙarin rayuwa haka manzo Allah ya ce ƙarin rayuwa ko kaka take alheri ce ta yi wa Allah subhanahu wata'ala wa mai laifi jinkiri dan ya tuba wanda kuma yake aikin alkhairi Allah ya bashi cikin su domin ya ƙara to saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala wannan alkhairi da ya sa muka dace da shi na samun karuwa ta shekara guda a cikin rayuwarmu to Allah ya sa muna cikin wanda ya jinkiri domin mu gyara abin da yake mu da shi kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su yi ayyuka na kwarai domin samun matsayi da daraja a wajensa a rayuwar mu ta duniya da lahira da yan uwa mu ringa ɗaukar irin waɗannan abubuwa matsayin izina na cewa duniya za ta ƙare ko mu za mu ƙare kuma jiyan duk za su faru motsin zamu za mu ƙare duniyar ma za ta ƙare to da haka wannan zai sauƙaƙa mana mu dinga ɗaukar duniya din da sauƙi mu bi ta a hankali mu bi ta a sannu duniya ba komai ba ba wani abu a cikin tambar da ruɗi to kar mutum ya bari abin da yake ruɗi ne ya ruɗe shi akwai abin da yake tabbas shi ne abin da ya shafi Allah abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi addini abin da ya shafi daidai to mutane mu yi kokari mu kankama waɗannan abubuwa za su zama alheri gare mu to dai yan uwa yau ne muke yin ban kwana da ku insha Allah wannan za ta zama a wannan karan ita ce sallar mu da za mu tare da ku ta ƙarshe a wannan masallaci mu sani ban akwai sauran rayuwa ko Allah subhanahu wataala zai sake dawo da mu ko kuma an yi kenan an gama to kowanne ne da ya faru muna roƙon Allah ya kaddara mana alkhairi kakan yi mu'amala da mutane ka bata musu baka sani ba ko su bata maka baka sani ba ko su ba su sani ba da yanwa duk wanda muka yi ba daidai ba muna neman afuwa daga ku a hanya ce sababi ne na mu ga cewa mun yi muku daidai hanya ce ta muna so ga cewa mun kyautata gare ku mun yi abin da Allah subhanahu ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka umarce mu to kuma akan wannan hanyar kakan ya saba mutum kakan iya yi masa ba daidai ba to ku zamanto mafiya alkhairin muminai da manzo Allah su salme ce المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم mafi alkhairin muminai shine muminin da yake mu'amala da mutane kuma yake haƙuri yake juriya akan cutarwarsu wannan shine mafi alkhairin muminai to da haka ku zama irin waɗannan waɗanda suke mu'amala da mutane suke yi musu wauta suke yi masa ba daidai ba suke ɓata musu amma kuma suke yin haƙuri da su to muminin da yake wannan ya fi alkhairi akan muminin da baya mu'amala da mutane baya haƙuri da su. irin masu yatsun nan kar ma ka shiga shirgin mutum ballanta na ka ɓata masa rai ko ya ɓata maka rai a'a ku shiga shirgin a ɓata ran ai to wannan rayuwar in ma wani bai ɓata maka rai ba kai da kanka ma ka ɓata kanka rai in baka san irin wannan bai samu maganganun da wasu mawaka na dacen suka faɗi suka yi a larabci a kone hufai'a ina cewa abad shafata ya lauma illa takalluman bi su'in walan adri liman ana liman ana ƙa'ilu fani wajihun qabbaha Allah halqahu halkahu fa qabbaha Allah min wajhin wa qabbala wa qabbaha hamilu yace wai ina da wata mummunar magana ina so sai ya faɗe ta kuma dole sai ya faɗa amma ya rasa wa zai gaya wa to sai wa kansa zambo yace Allah ya mun wata fuska mummunar fuska yace to Allah ya tsine wa fuskar Allah ya tsine ne tsakiyar fuska kansa iwa saboda harshen sa ya kudure sai ya faɗi mummunar magana abinda nake so mu faɗa shine in ma wani bai bata maka rai ba kai da kanka zaka bata akan kare to garo ne bata maka rai sai akan kare maka zunubi sai a rubuta maka lada sai a daga maka daraja haka manzo Allah ya faɗa ba abin da zai samu mini na damuwa ko bakin ciki ko rashin lafiya yake kai ko kaya da zaka taka sai Allah ya maka wadannan abubuwan ya kanka dai maka zunubi ya rubuta maka lada ya daga maka daraja to da haka mu yi haƙuri da zamantakewa muna ba ku haƙuri duk abin da ya faru tsakaninmu da ku ba da gangan ba ne ba mu yi da gangan domin bata muku rai ba ko dan mai muku wani abu a'a kamar yadda na faɗa hanya ce ta muna ganin wannan ita ce daidai amma dai a yi haƙuri da mu iya zaman da muka yi da ku ba wanda yi mana wani abu da za mu iya cewa mugun mu ji daɗi ba a'a bal mun faɗa mun kuma faɗa wato mun yi mu'amala da mutane da yawa amma ba mu ga mutane irin nan garin ba ko mun ga mutane waɗansu irin mutane wanda suna iya jurar mu'amala da mutane kuma suna karɓar ka at once lokaci guda da ka shiga cikinsu sun yarda cewa gudunmuwar da za ka ba su sun yadda za su karɓe ta lalle mutane wannan gari kun shiga cikin sahun garuruwa da muka sami irin waɗannan abubuwan da suka faru kuma mun yi rikodin naku a cikinsu to muna yi muku fatan alheri Allah subhanahu wata'ala inda ya haɗa mu ba mu san juna ba daga wurare daban-daban to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a gidan rahama inda ya haɗa mu a nan duniya kan alkhairi muna roƙonsa izartar da wannan alkhairi a tsakaninmu har ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala isa haɗuwar mu amfani ce gare mu a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira ƙaunar da muka wa junan mu muna roƙon Allah ta amfani mu duniya da lahira ina yi mana fatan alkhairi da roƙon Allah ya karɓi ibadun mu ya yafe kurakuran mu ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan almajiran mu Allah ka ji kan yan uwan mu Allah ka ji kan matayenmu Allah ka ji kan ƴaƴayenmu Allah ka ji kan abokanmu Allah ka ji kan masoyanmu duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kan su ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma Allah muna roƙonka irin mu ta zo ƙarshe ka sa mu cika da imani inda muke wa magabatan mu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a mu ma a bayan marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye Allah ka ba mu lafiya mu da su gaba daya Allah kuma ka hore lafiyar wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka ka kiyaye mu dariyar makiya Allah ka kiyashe mu kunya a duniya Allah ka kiyashe mu kunya a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah kar ka bar makiya su yi dariyar mu Allah kar ka faranta rayukan makiyan mu Allah kar ka faranta rayukan makiyan mu da mu Allah kuma kar ka bukanta rayukan masoyan mu da mu Allah muna roƙonka ka shiga cikin al'amuran mu Allah kai mana jagora Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kimsa shirye a cikin zukatan mu Allah ka yi riko da ankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah halin da kasa take ciki Allah ka kawo dauki Allah ka kawo agaji Allah ka kawo tallafi Allah ka kawo taimako Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah mu gajiyu ne kai ne mai ƙarfi. Allah ka karfafe mu Allah mu ne mabukata kai mawadaci Allah ka wadata mu Allah ka arzurta mu daga arzikinka Allah ka ba mu wadata daga wadatarka Allah ka saka mu a cikin yalwar falalarka da rahmarka Allah ka dage kunci gaburan mu ka dage damuwa gaburan mu ka dage bakin ciki gaburan mu Allah duk wata damuwa da muke da ita Allah ta yaye mata Allah duk wani bakin ciki da yake damu mu Allah ka musanya mana shi da farin ciki Allah tsoron da ake ciki Allah ka musanya shi da aminci Allah kuncin da ake ciki na rayuwa Allah ka musanya shi da yalwa talaucin da ake ciki Allah ka musanya shi da arziki Allah muna roƙonka Allah kai mana agaji Allah ka kawo mana taimako Allah ka ba mu tsaro a addinin ka ba mu tsaro a rayuwar mu ka ba mu tsaro a lafiyar mu ka ba mu tsaro a iyalanmu ka ba mu tsaro a gidajenmu Allah ka ba mu tsaro a unguwanninmu da garuruwanmu da jihohinmu da kasashenmu Allah duk inda musulmi yake ka tsare shi da idaniyarka da bata bacci Allah ka ba mu tsaro duk inda muke Allah ka tsare kowanne irin shari biranmu. Allah ka dora mu akan alkhairi Allah ka dora alkhairi akan hanyar mu Allah karka ɗora ma kan sharri Allah karka ɗora sharri akan hanyar Allah hanyoyin da kowanne da yake bi don samun abu rayuwa Allah ka sauƙaƙa masa Allah ka hore masa Allah ka haɗa shi da alheri Allah ka haɗa shi da halal Allah ka tsare mana haram gaba ɗaya, masu cewa ne musu addu'o'i muna roƙon Allah masu damuwa Allah ka yi damuwarsu masu nema Allah ka ba su waɗanda suke da wani kira Allah ka amsa musu Allah waɗanda suka faɗi bukatunsu da waɗanda ba su faɗa ba kurmar bukata to Allah muna roƙon ka kai mana kurman ɗiba Allah muna roƙon ka kai mana kurman ɗiba Allah kai mana kurman ɗiba Allah ka arzuta mu daga falalarka Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته